makonni biyu da suka gabata a kafafen sadarwa a najeriya suka ɗauki ɗumi a kan batun sojan ruwan nan siman abbas da matarsa Husaina ta je tashar wani talabijin a nan Abuja, inda take zargin cewar sojoji sun tsare mijin nata har tsawon kimanin shekaru shida babu shari'a, batun kuma da ya ji hankali a ciki da wajen Najeriya. Na tambayi daraktan labaru na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau, shin takamaimai menene laifin da ake zargin Siman Abbas ya aikata a gidan soja? Siman Abbas Haruna a lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa a da ke garin Sarti Baruwa a cikin jihar Taraba. A lokacin ne commanding officer, kwamanda na ita wannan bataliya yana magana da sojojin shi yana masu bayani game da maganan wannan operation da za a yi sai shi wannan soja siman abbas haruna ya fara surutu ya fara abubuwa na rashin a'a. bisa ga wannan kwamandan ya ce mashi ya kai kan shi don wani ɗaki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi bai tafi ba sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne a an so mashi bindigan da ke hannun shi maimakon ya mika bindigan nan sai ya fara harbe-harbe wanda harbe-harbe ne mai hatsari wanda a lokacin ya hitar da harsashi guda goma sha shida wanda harsashi goma sha shida Allah ya kiyaye gaba da ana maganan ya kashe kusan mutum goma sha shida kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi. Daga nan kuma sai me ya faru? Aka tura shi kotun soja ya aminta ya yi laifi har yana neman a yi mashi afuwa bisa ga wannan kotu ta caje shi laifuka guda uku. kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi tunda ya nuna cewa eh, ya yi laifi aka ce to aje wannan gefe wanda kaga wannan laifi ne babba wannan yana iya kai shi gama ɗauri a gidan fursuna amma aka kyale shi aka dai kore shi aiki sha tara ga watan da ya wuce shugaban rundunar sojan ruwa ta najeriya ya ba da umarni cewa ya yadda da abin da kotun soja ta yi ya yadda da wannan hukuncin kuma a sallame shi kuma nan take aka sallame shi ranar. Duk da haka kungiyar Amnesty International ta nemi rundunar sojojin Najeriya ta sake wani sabon bincike kamar yadda daraktan Amnesty din a Najeriya Malam Isa Sanusi ke min karin bayani. Ya kamata su hukumomin soja su sake bincike su zauna su kara duba wannan batu domin babbar matsalar ita ce an rufe shi har shekara shida amma ban yi tsammanin yanayin da ya fito na samun matsalar kwakwalwa da kuma fita daga hayyacinsa ban yi tsammanin akwai doka da ta amince a sa mutum a irin wannan hali kuma kowane irin laifi ne ka aikata akwai abin da doka ta tanada sannan akwai abin da idan ka yi shi to ka saba wa doka ko da ko mutum ya aikata kowane irin laifi ne. To ko me yasa aka yi ta tsare Siman Abbas har tsawon kimanin shekaru shida? Ba kamar da kace an ɗauki shekaru eh saboda ya nuna bai da lafiya an kai shi ya je asibiti kala kala kala kala da asibitin farar hula daga ayola da kuma asibitin mota soja duka an kai shi ko ina a tabbatar cewa dai ba a yi mashi shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mashi shari'a ba dukkan su asibitocin nan sun yadda cewa yana da ƙoshin lafiya da zai iya tsayawa a yi mashi shari'a kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi kamar yadda na ce tun farko har ya nemi a rage mashi nauyin hukunci. kamar yadda matar daga radio ta ce wa ya je sallah ne ya dawo shine aka mara hukunci saboda ya yi sallah ba ba ba ba maganar sallah in kana maganar sallah a kowane barikin soja ka je akwai coci guda biyu akwai masallaci idan ba a so mutane su je su yi sallah don me za a gina wayannan wuraren ba gaskiya ba ne. a kotu babu inda maganar sallah ta fito general tukur gusau mai magana da yawon hedikwatar rundunar tsaron najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria.